London take kira. London take kira sashen Hausa na BBC ke magana kan mita sha shida da mita sha tara da mita ashirin da biyar da kuma tasoshin FM a wasu ƙasashen Afirka. Masu saurare Awwal Ahmad yau ke maku sallama a cikin shirinmu na karfe takwas da rabi agogon Najeriya da Nijar, wato bakwai da rabi kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa fadar Kremlin ta jaddada cewa za a ci gaba da yakin da Rasha ke yi a Ukraine har sai an cimma dukkanin manufofinsa. A Najeriya ambaliyar ruwa ta tayar da garuruwa da ƙauyuka fiye da ɗari tare da haddasa asarar gidaje da dabbobi da kayan amfanin gona da dama a jihar Bauchi. dai ga manan dai cikin gonakan mutane wallahi muke ciki yanzu gaba kida abun tausayi ne ga yara ga dabbobi babu abinci babu komai malam gaba kida babu yanda muke wallahi ya haddasa mana asarar dabbobi amfanin gona zuwa gidaje hakan nan wani abu idan ka gani ma kamar ka fake da kuka wallahi To fasinjojin jiragen sama a Najeriya sun bayyana halin da suka shiga sakamakon zanga-zangar da kungiyoyin ma'aikatan jiragen saman suka gudanar a yau Litinin a tasoshin jiragen saman kasar. Mun ga abin al'ajabi a Kano, don sai da muka shiga jirgi gaba ɗaya mun kai awa ɗaya muna zaune a cikin jirgi kuma daga baya sai aka ce duk gaba ɗaya mu fito. Muka fito muka koma wajen dispaja muka ci gaba da zama. Me yake faruwa ba wanda ya gaya mana. muna ɗauke da rahoto daga Nijar kan wani rahoto da ya gano yadda aikin karfi da auren dole suka karu sosai cikin shekaru biyar da suka gabata a duniya, amma da farko sai Badariya Tijjani rawi ta karanto cikakkun labaran duniya. An gudanar da addu'ar bankwana ga sarauniya Elizabeth ta biyu a St. Giles da ke babban birnin Scotland wato Edinburgh. an dai dora bin Sarauta scotland kan akwatin da gawar sarauniyar ke ciki za kuma ta kasance a nan har tsawon sa'o'i ashirin da 24 domin baya mutane damar yi mata kallon karshe dandazon mutane dai sun cika makil domin yin tozali da motar da ke ɗauke da gawar kuma wannan matar ta ce ba su yi tsayuwar wuya ba for everyone in the country, not just for Scotland, for everyone. Ta ce muna son zuwa wannan wuri duk ɗan ƙasa ya san mahimmancin Scotland gare ta da mu baki ɗaya mun yi babban rashi. Gawar sarauniyar da ta samu rakiyar 'ya'yanta sarki Charles na uku da gimbiya an da yarima Andrew Duke na York da kuma yarima Edward. mai magana da yawun shugaba vladimir putin ya kafe cewa rasha ba za ta janye jiki a yakin da take yi da ukraine ba har sai ta cimma bukatar ta duk wadda koma bayan da sojin kasar ke fuskanta cikin makon da ya wuce dmitry wato peskov dai ya ce shugaban na tuntubar juna da kamandojin da ke fagen daga domin jin halin da ake ciki on state tv here They crowed about Russian on Ukraine's power grid. Sai dai wakilin BBC ya ce bidiyon da gidan talabijin ɗin Ukraine ya nuna cike yake da karar makamai masu linzami na Rasha inda suka karaɗe cibiyar lantarkin ƙasar. Amma kuma duk da haka sojin Ukraine ɗin na ƙara dannawa cikin Kharkiv tare da kame yawancin yankin bayan janyewar da sojojin Rasha suka yi. dimitri Kaskov wato Peskov din da ya ki amsa tambayar da manema labarai suka yi masa kan ko shugaba Putin na da kwarin gwiwa kan manyan sojinsa da kin amsa dalilin da yasa aka kori shugaban sojin da ke wato gudanar da aiki daga yammacin kasar. Wani kwararre a Majalisar Ɗinkin Duniya ya gargaɗin cewa mata da 'yan mata a Afghanistan sun fuskanci abin da ya kira takura da gallazawa tun bayan karɓe ikon ƙasar da ƙungiyar Taliban ta yi a watan Agustan shekarar da ta gabata. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan kare haƙƙin ɗan adam a Afghanistan Richard Bennett ya ƙara da cewa haramta 'yan ƙasar 'yancin faɗa albarkacin baki da mulkin danniya shi yasa 'yan ƙasar ke fuskantar halin da suke ciki a yanzu. Wannan dai na cikin rahoton farko da ya gabata gabatar a taron da aka yi a Geneva kan take hakkin ɗan adam. Yawancin mata dai masu rajin kare hakkin ɗan adam a Afghanistan sun buƙaci ƙasashe 47 mambobin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya su kafa wani kwamitin bincike kan cin zarafin da ke faruwa a ƙasar. Tun dai bayan karɓe iko da ƙasar da Taliban ta yi shekara ɗaya da ta gabata, yawancin makarantun sakandare na 'yan mata suke rufe. To masu sauraro labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ƙungiyoyin agaji kuwa sun ce kusan kashe uku na yara a Sudan ba sa zuwa makaranta. Ƙungiyar agaji ta Save the Children na daga cikin waɗannan ƙungiyoyi, inda ta ce kusan yara miliyan bakwai ne ke gararan ba ba tare da samun ilimi ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ma ta ce wasu ƙarin yaran miliyan goma sha biyu sun fuskanci cikas a fannin karatu sakamakon rashin tsaro da ƙwararrun malamai da kuma ababen more rayuwa da bakin talauci. Ƙungiyoyin kuma sun ce da zarar yaro ya daina zuwa makaranta abu ne mai wuya ya sake komawa musamman ma dai ai mata da ake musu auren wuri tun dai bayan sojoji sun karbe iko da su sudan a shekarar da ta gabata tallafi ya ja baya yayin da kuma su ma kungiyoyin da ke kai agaji suka rage hannu musamman ma dai a fannin ilimi da kusan ya dogara ne karkab ga kasashen waje. Jami'an a Najeriya sun ce mutum biyar sun mutu a wani hari da aka kai wa ayarin motocin wani sanata a kudu maso gabashin jihar Anambra. Sanata ifanyu Uba ya tsallake rijiya da baya ba tare da ya ji rauni ba lokacin da 'yan bindigar suka buɗe wa ayarin motocin su wuta to amma kuma ba su samu tashi ba saboda kariya daga harsashi da take da ita. Mai magana da yawun sanatan ya bayyana harin na jiya wato Lahadi da yunkurin kashe mai gidansa kuma kawo yanzu ba a san wanda ya kai wannan harin ba. sai dai kuma hukumomi na zargin mayakan yan aware da ke fafutukar kafa jamhuriyar biafra da kai harin waɗanda ke haddasa tashin hankali a kudu maso gabashin najeriya to amma kuma kungiyar ta ce ba ta aikin ta da zaune tsaye to ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Badariya ta jani rawi da ta karanto muna cikakkun labaran duniya daga Abuja. <laughs> To idan muka soma da rahotanni wata kungiyar masu adawa da tsarin mulkin sarauta a Burtaniya ta buƙaci yin muhawara game da makoma tsarin. Shugaban masu adawar Graham Smith ya ce miliyoyin mutane ne ke adawa da yadda Sarki Charles ya zama shugaban ƙasa ba tare da muhawara ko amincewarsu ba. Ga rahoton da Imam Sale ya haɗa mana. Wani bincike da aka gudanar a watan Yunin bana dai ya nuna cewa kashi 62 cikin 100 na mutane a Birtaniya na goyon bayan ci gaba da zama a tsarin sarauta, yadda kashi 22 cikin 100 ke goyon bayan zaɓar shugaban ƙasa. Shugaban masu kiran wannan gyara Mr. Graham Smith ya nuna rashin amincewa da kama wata mai zanga-zangar neman a rusa tsarin masarauta saboda rikewar takardar nuna adawa da masarautar a Edinburgh a jiya Lahadi inda aka tuhume ta da laifin ta da zaune tsaye. Dazu-dazun nan ma kenan sa'ad da ake zagayawa da gawar sarauniya Elizabeth ta biyu a Scotland inda a nan ma wani mai zanga-zanga ya rika furta kalaman kyamar masarauta a gaban jama'a lambarin da ya tayar da ya yamutsi har ta kai ga 'yan sanda sun yi awon gaba da shi. jama'a a Birtaniya dai yana matukar mutunta masarauta, inda ma sarki ne ke zaman kusan shugaban ƙasa, shi ne yake naɗa firaminista, kana hatta ministocin gwamnati da 'yan majalisa shi suke yi wa biyayya. Kamar yadda aka gani lokacin da 'yan majalisar ke yi wa sabon sarki Charles na uku mu baya a yau ɗin nan. To a gaida Imam Sale da rahoton da ya haɗa muna. To a Najeriya ambaliyar ruwa ta tayar da garuruwa da ƙauyuka fiye da ɗari tare da haddasa asarar gidaje da dabbobi da kayan amfanin gona da dama a yankin ƙaramar hukumar zaki ta jihar Bauchi. Mutanen da abin ya shafa sun ce an kai musu ɗaukin kwale-kwale na haya waɗanda ke kwashe su daga wuraren da ruwan ya cinye. Amma kuma babu wani tallafi na kayan abinci da magunguna da dai sauransu da suka samu har yanzu. sai dai gwamnatin jihar Bauchin ta ce nan ba da dadewa ba ne za a kai musu tallafi. Daga Abuja ga rahoton Abdulsalam Ibrahim Ahmad. Yaro Musa mai garin dudurin ga Samako ɗaya daga cikin garuruwan da ambaliyar ruwan ta tayar a yankin ƙaramar hukumar zaki ta jihar Bauchi ya ce wannan lamari ya jefa su cikin halin kakanika a gindin bishiyoyi. wasu mutane mu wasu sun koma katagun wasu kuma suna kan jigawa zuwa kan tudu haka nan dai muka koma dai babu daɗin ji. To yanzu wani hali kuke ciki a inda kuke? A inda muke din dai ga munan dai cikin gonakan mutane wallahi muke ciki yanzu gaba kida abun tausayi ne ga yara ga dabbobi babu abinci babu komai malam gaba kida babu yanda muke wallahi. To wace irin asara wannan ambaliyar ruwa ta haddasa muku? Ya haddasa mana asaran dabbobi amfanin gona zuwa gidaje hakan nan kai abun ma babu daɗin ji babu daɗin gani wallahi jirage kawai ake ta turo mana dai kawai ana ta ɗaukan mu wani abu idan ka gani ma kamar ka fashe da kuka wallahi tun yaushe wannan ambaliyar ruwa ta addabe ku yau sati kenan ko ranar litinin kawai ake ta umurzuwa. to akwai asarar rayuka a babu asarar rayuka sai dai dabbobi kam gaskiya an yi asarar dabbobi kan zuwa gidaje hakan nan da suka wuce sun fi dubu nawa kamar da ina da ina wannan ambaliyar ruwa ta shafa a yankin akwai sukuwa akwai cibiyayi akwai fituwa akwai kwana nan kore akwai jama'arin katagun akwai gasamako musamman akwai adabda gaskiya garurukan ya fi gari ɗari da hamsin a misalance ma. To yanzu yanzu wani irin tallafi aka kawo muku? Komai ba a kawo mana ba wallahi ko da ruwa dai na kofi ɗaya dai ba mu gani ba gaskiya sai dai ko nan gaba ba mu sani ba. To amma ka ce ana kawo muku ɗauki kuma. Eh na jirage ba jiragen ma mu ne muka biya. Shi kuwa Hassan wakilin Gasamako Ɗaya daga cikin mutanen da ke zaman gudun hijira yanzu haka a garin Zaki ya ce wasunsu sun fara kamuwa da rashin lafiya. Gaskiya yawan mu za kai kusan ɗari bakwai a guri guda inda muke. Wani zazzaɓi ne haka wani akwai mara lafiya da ko ita ma ba yi. To kamar wani irin ciwo ya fi damun jama'a a wannan wuri da kuke? Zazzaɓi ne da ciwon ciki haka ne ya fi damun jama'a. yanzu a inda kuke wani irin tallafi kuke bukata? Gaskiya muna bukatar abinci cikin gaggawa, magani, gidan sauraye, ma haka, da abin ruwa. Da alama dai waɗannan mutane sun koka a gaban 'yan amin ga mata bakin Bala Yakubu Lame, darakta mai kula da sashen bayar da taimako da tserar da mutane daga cikin bala'i a hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar Bauchin. yanzu haka gwamnatin jiha tana sayen kayayyakin da za ta kai musu gudumawa ne kamar su bargo da taburma da abinci da gidan soro da magunguna yanzu haka mun yi magana da ma'aikatanmu na asibiti da mu shirya da su mu sanya dami mu je mu kai musu gudumawa saboda a ƙara ma'aikata su taimaka musu saboda kasan a sanadiyan wannan ruwan ko rijiya na haɗuwa da na bayan gida so yana jawo matsalolin amai da gudawa to har yanzu Allah ya taimake mu dai ba barke ba wanda ya samu matsala amma muna so dai mu musu rigakafi kafin abin ya zo Jami'in na hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar Bauchi ya ce sai nan gaba kaɗan yayin da ruwan ya ɗan janye ne za a samu shiga a duba batun irin asarar da ambaliyar ruwan ta haddasa amma yanzu ta mutanen da abin ya shafa suke yi domin kaucewa irin abin nan da masu iya magana kan ce ruwa ya ci makaɗi ana ganga ta jiƙe abdulsalam ibrahim ahmed sashen hausa na bbc daga abujan najeriya To can kuwa a makwabciyar Bauchin jihar Jiga da ke arewacin Najeriya hukumomi ne suka tabbatar da gano gawar wasu mutum hudu daga cikin mutum shida da ake zargin ruwa ya tafi da su sakamakon ambaliyar ruwa da aka samu a garin Dabi a yankin karamar hukumar Ringim da ke jihar. Hukumomin dai sun ce an ga karin gawar ne a ci gaba da neman gawakin da ake ci gaba da shi a yau Litinin. Daga Kano ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji. hukumomi a jihar ta jigawa sun ce an samu gawarakin mutanen ne a tsakanin garin sayango da sabuwar algama da ke yankin dabi a karamar hukumar ringim da yake yi wa bbc karin bayani shugaban karamar hukumar ta ringim honorable shehu sale udi ya ce gawarakin da aka sake ganowa hudu daga cikinsu mata ne sai kuma wani yaro guda ɗaya da shekarunsa ba su wuce da zuwa bakwai ba wanda ya rasu a goye a bayan mahaifiyarsa sai dai har yanzu ba a kai ga gano gawar mutum guda ba daga sauran mutanen da ambaliyar ruwan ta tafi da su tuni dai aka binne gawar mutum biyar din da aka sake ganowa ba likitoci sun tabbatar da mutuwarsu wanda hakan ya kawo adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon karyewar kwale-kwalen zuwa mutum takwas ɗaruruwan mutane ne dai ambaliyar ruwan da aka sako daga madatsar ruwan tattaga ya raba da matsugunansu a garuruwa bakwai da ke karamar hukumar ringim din a jigawa tuni dai matasan da ke kan da lamarin ya shafa suka dukufa wajen zuba kasa a buhunhuna don yi wa ruwan shinge yayin da gefe ɗaya kuma ambaliyar ta yi awon gaba da gidaje masu tarin yawa lagume gonaki da amfanin gona masu yawa a bisa kiyasi zurfin inda ruwan ya shafe ya kai tsawon kafa biyu da rabi. na dai wasu daga cikin mazauna ƙauyukan da ambaliyar ruwan ta shafa suka koma ajujuwan makarantu da ke ƙauyukansu da ambaliyar ruwan bata kai gare su ba inda aka samar da jami'an lafiya a wajen don duba lafiyarsu wanda suke fatan bayan janyewar ruwan da ke ambaliya su samu su koma gidajensu. Khalifa Shehu Dokaji, sashen Hausa na BBC daga Kano a Najeriya. To a Najeriya a yau ne ga gamayyar kungiyoyin ma'aikatan jiragen sama suka gudanar da zanga-zangar lumana a filayen jiragen sama na ƙasar domin nuna rashin amincewarsu da wasu sharuɗa da aka gindaya wa ma'aikatan da ke jiran amincewar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Daga Legas ga wakilinmu Umar Shehu ‘yan leman da ƙarin bayani. Fasinjoji da suka shirya tafiya ta jiragen sama da dama ne suka makale a tashoshin jiragen sama da ke a fadin kasar daban-daban. Su dai kungiyoyin ma'aikatan sufurin jiragen sama safiyar yau sun gudanar da zanga-zangar lumanar ce domin kira da a yi watsi da duk wani kuduri da ke neman zama sarƙaƙiya cikin harkokin ma'aikata da suka shafi harkokin jiragen sama biyo bayan majalisar dokokin ƙasar ta zartar da kudurin ƙarshe a kwanan baya. Zanga-zangar ta haifar da katsewar zirga-zirgar jiragen sama a filayen jiragen sama na gida da na waje a lokacin da ake ruwan sama kamar da bakin kwarya a birnin na Legas a yau. Malam Musa Shabiri na ɗaya daga cikin fasinjoji da suka fuskanci tsaiko bai muniya kokarin su na tashi daga filin jiragen sama na Aminu Kano da ke a Kano zuwa filin jirgin sama na Murtala Muhammad da ke a birnin Legas. yin mu yau kan mun ga abin al'ajabi a Kano. Dan sai da muka shiga jirgi gaba ɗaya mun kai awa ɗaya muna zaune a cikin jirgi kuma daga baya sai aka ce duk gaba ɗaya mu fito. Me yake faruwa ba wanda ya gaya mana. muka tambi su airline suka ce su ba su da matsala su ba abun su kokobo to mu kuma fasinja mun biya kuɗin mu tun karfe bakwai da rabi aka ce jirgin mu zai tashi abu mamaki wallahi ba mu tashi ba sai karfe sha ɗaya da wani abu kabaro kano eh, sakatare jan na kungiyar noce comrade oshemi aba ya ce idan ba a biya musu bukatunsu ba ƙungiyoyin ba su da wani zabi illa su shiga jin aikin gama gari nan da kwanaki goma sha hudu. Don haka a kwanaki goma sha hudu daga yau dukkan ma'aikatan sufurin jiragen sama za su dakatar da aiki don su bai wa gwamnati damar gudanar da harkokin sufurin jirgin saman kasar. Abin da za mu yi kenan. su yi aiki yadda suke so. When workers are not there, will they have strikes? Eh? So after 14 days, we withdraw them. <laughs> So there will be no further strike. Then they can continue to run their industry. Lokacin da babu ma'aikata, shin za a tafi yajin aiki ne? Kawai mu janye. Wannan na iya zama saƙonmu cewa idan bayan kwanaki goma sha hudu daga yau, waɗannan dokoki ba a soke su gaba ɗaya ba, to duk dokar da bata dace ba za mu tafi yajin aiki, za mu bijire mata. Duk da ana tafkar ruwan sama, sun bijire a safiyar yau tare da rera waƙoƙin nuna haɗin kai sun ƙara da cewa yancin sunan zanga-zanga yana ƙarƙashin yarjejeniyar ƙungiyar 'yan kwadago ta ƙasa da ƙasa saboda haka haramtawa ma'aikatan rijista ba wani abu bane face mugunta ce kuma ba za a riba kinsu a ci musu albasa kan kowace doka ba sun yi kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kada ya sanya hannu kan kudurin dokar sufurin jiragen sama har sai an soke waɗannan sharuɗa da aka yi su magon cikin wannan kuduri. Omar Shehu ‘yan Leman BBC Hausa daga Lagos a Najeriya. To a Najeriya yanzu karfe tara ne saura minti goma sha hudu haka ma a jamhuriyar Nijar. Auwal yau ke gabatar muku daga shirin wato da shirin daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba muna ɗauke da labarin wasanni. amma yanzu bari mu tafi Ukraine da wato yakin Rasha inda fadar Kremlin ta jaddada cewa za a ci gaba da yakin da Rasha ke yi a Ukraine har sai an cimma dukkanin manufofinsa. Duk da kuma bayan da dakarun ƙasar suka fuskanta a makon da ya gabata. Irin waɗannan hare-hare dai da ake kaiwa a ranar Lahadin da ta gabata sun lalata wata cibiyar samar da lantarki wanda haifar da katsewar wutar. Ga rahoton da Jabir Mustapha Sambo ya haɗa mana. dakarun ukraine na ci gaba da ruwan wuta kan sojojin rasha a yankuna da dama na ƙasar, gwamnati a Kiev ta yi kirarin kwace yankin da girmansa ya kai kilomita dubu uku a cikin watanni shida na fara yakin ta kuma ce dakarunta sun kwato ƙauyuka ashirin a arewa maso gabashin ƙasar daga hannun sojojin rasha cikin awanni ashirin da hudu mazauna wasu daga cikin yankunan sun bayyana yadda suka ji kan nasarorin da sojojin ukraine din ke samu Ina alfahari da sojojinmu saboda namijin kokarin da suke yi. Dama mun san za su mayar da martani. To amma ba mai zaton za su samu nasarar da ta kai wannan ba. ya kashi Fantastika ya kuma мені. ya eh, A ƙarshe dai mun tunkare su gaba gadi kuma ina fatan za mu ci gaba da haka. Ban san a ina za mu taka birki ba, watakila ma mu ƙwato yankin Crimea. Ban sani ba. sai dai sojojin rasha sun ce sun kaddamar da hare-hare a garuruwan izium da kupiansk waɗanda suka kubuce masu a makon da ya gabata kuma gwamnati a kremlin ta kafe cewa ba za ta dakata ba har sai burinta ya cika a wannan yaƙi da ta kaddama a Ukraine duk da kuma bayan da take fuskanta. Ko a ranar Lahadi Rasha ta mayar da martani ta hanyar harba makamai masu linzami a wasu yankunan Ukraine wanda hakan ya yi sanadin lalata wutar lantarki da kuma hanyoyin ruwa. To a gaida Jabir Mustapha Sambo. To wani rahoto da haɗin gwiwar ƙungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa da hukumar kula da 'yancin rani ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma Work suka fitar a yau Litinin. ya bayyana cewa ƙididdigar baya-bayan nan ta gano yadda aikin ƙarfi da auren dole suka ƙaru cikin shekaru biyar da suka gabata mutane aƙalla miliyan hamsin ne aka yi wato suka yi rayuwa cikin yanayin bauta ta zamani a shekarar dubu biyu da da ashirin ɗaya, a cewar sabbin alƙalumman na bautar zamani a duniya daga cikin waɗannan mutane miliyan ashirin da takwas ne ake tilastawa yin aiki sai kuma miliyan biyu da ake tilasta masu aure. Wakiliyanmu Cima Ila Isufu ta duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ta aiko muna daga Yamai. Adadin mutanen da ke tsintsar kansu cikin bautar zamani ya ƙaru sosai cikin shekaru biyar da suka gabata. inda aka samu ƙarin mutane miliyan goma a shekara da ɗaya, idan aka kwatanta da alƙalumma na duniya na shekarar shida, in ji rahoton mata da yara sun kasance masu rauni Ana aiwatar da bautar ta zamani a cikin kusan kowace ƙasa a duniya kuma matsalar ta ƙetare iyakokin ƙabilanci, al'adu da addini. fiye da rabin mutanen cewa da kashi hamsin da biyu cikin ɗari na dukkan nau'ika na aikin badala da kuma kashi ɗaya bisa hudu na duka auren dole suna faruwa ne a cikin manyan ƙasashe ko masu tasowa rahoton ya kuma ƙara da cewa a mafi yawan lokuta na aikin ƙarfi kashi tamanin da shida cikin ɗari suna faruwa ne a cikin kamfanoni masu zaman kansu yin aikin ƙarfi a wasu sassa na daban ya kai kashi sittin da uku cikin ɗari na duka ayyukan yayin da cin zarafi irin na karuwanci ya kai kashi ashirin 23 na dukkan ayyukan kusan mutane hudu cikin biyar da ake safara domin tilasta musu karuwanci mata ne ko 'yan mata ta hakan ne kuma in ji rahoton kashi goma sha hudu cikin ɗari na aikin karhin gwamnatocin ƙasashe ne ke tilasta yin shi kuma ɗaya cikin takwas na masu aikin karhin yara ne su kimanin miliyan uku da ɗigo uku rahoton ya bayyana cewa kimanin mutane miliyan ashirin da biyu ne ke zama auren dole a wani lokaci a shekarar ta dubu biyu da ashirin da ɗaya hakan kuma ya nuna an samu karuwar miliyan da shidda tun bayan kiyasin da aka yi na duniya na shekarar dubu biyu da goma sha 2016 rahoton ya kara da cewa ma'aikata 'yanci rani sai fuskantar wannan yanayi da kashi uku fiye da ma'aikata masu yawan shekaru da ba 'yanci rani ba wannan binciken ya nuna yadda bakin haure ke da rauni musamman ga aikin na karhi da fataucin su sai dai rahoton ya ambato babban darakta janar na kungiyar kwadugo ta duniya girai da na cewa abin takaici ne ganin yadda ba a samun ci gaba a wannan yanayi na bautar zamani ya ce babu wata hujja ta dagewar wannan ɗabi'a ta take hakkin ɗan adam shi ma darakta jiran na hukumar duniya da ke kula da yin cirani antonio vittorino cewa yi wannan rahoton ya nuna mahimmancin tabbatar da cewa duk tafiya cirani na yiwuwa cikin aminci da tsari ko da yake grace forest babbar darakta ta walka na ganin bautar zamani na kawo cikas ga ci gaba mai dorewa daga ƙarshe dai rahoton ya ba da shawarwarin ayyuka da yawa waɗanda idan aka mai da hankali wajen aiwatarwa za a samun gagarumin ci gaba wajen kawo ƙarshen bautar ta zamani. Jama'ila Isufu, BBC Hausa daga Yamai, Jamhuriyar Nijar. To haka ma wani sabon rahoton hukumar raya ilimi da kimiyya da kuma al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ya ce yankin Afirka na kudu da hamadar Sahara shine yanki ɗaya tilo a duniya da yawan yara da matasan da ba su zuwa makaranta ke ƙaruwa. asusun ya ce akwai yara da matasa kimanin miliyan 98 da ba sa zuwa makaranta a yankin da najeriya ke da miliyan ashirin kuma shine adadi mafi girma a duniya zahardin lawan na ɗauke da ƙarin bayani a cewar rahoton na unesco biyu daga cikin biyar na yara miliyan ɗari 244 da ba sa zuwa makaranta a duniya sun fito ne daga yankin afirka na kudu da hamada sahara abin da ke ƙara fito da matsalar da ilimi ke ciki a fili. Tun daga 2009, yawan waɗanda ba sa zuwa makarantar a nahiyar Afirka ya ƙaru da miliyan ashirin. Yanki na biyu mafi yawan yara da ba sa zuwa makaranta shine tsakiya da kudancin Asiya, inda mutum miliyan tamanin da biyar ba sa zuwa makaranta. Ƙasashe uku na farko da yara ba sa neman ilimi su ne Indiya da Najeriya da kuma Pakistan, a cewar UNESCO. Najeriya na da kimanin yara da matasa miliyan ashirin da ba sa zuwa makaranta, sai ƙasar Habasha wadda ke biye mata da yara fiye da miliyan goma. Jamhuriyar Demokuraɗiyyar kongo na da yara miliyan biyar da dubu ɗari tara, sai kuma Kenya mai mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da ba sa zuwa makaranta. Har wa yau, rahoton na Hukumar Raya Ilimi da Kimiyya da kuma Al'adu na Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ya ce akalla matasa da manya miliyan da ɗaya a duniya ne ba sa iya rubutu da karatu. UNESCO ta ƙara da cewa rufe makarantu da aka yi sakamakon annobar corona ya ƙara ta'azzara lamarin musamman ga mutane masu rauni. Gwamnatoci a nahiyar Afirka kamar Najeriya na cewa sun fito da shirye-shirye da ke wa yara da iyaye zuwa makaranta ciki har da wanda aka yi wa lakabi da shirin samar da ilimi mai inganci ga kowa. Sai dai wannan rahoto da UNESCO ta fitar ya nuna cewa lallai akwai sauran rana a kaba. a ƙoƙarin da hukumomin ke yi na kyautata harkar ilimi. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To yanzu dai kan batun ilimin ne, inda a yau kotun ma'aikata ta Najeriya ta soma sauraren karar da gwamnatin ƙasar ta shigar na ƙalubalantar ƙungiyar malaman jami'o'i ƙasar wato ASU. To a ranar Alhamis ne ministan kwadago na ƙasar Chris Gigi ya rubuta takarda ga kotun inda ya koka kan yajin aikin da ASU ɗin ke yi na kusan wata bakwai. tare da buƙatar kotun ta kawo ƙarshen yajin aikin. Daga Abuja ga rahoton Mustapha Musa Kaita. An soma sauraron ƙaran ne a kotun sasanta rikicin ma'aikata da ke Abuja babban birnin Najeriya da safe yau Litinin, inda mai shari'a Polycarp Hamman shine alƙalin da ya soma sauraron ƙarar. A lokacin da aka soma zaman kotun, sai kwatsam ita ma ƙungiyar kare haƙƙi ta Sarab ta nemi ta shiga wannan shari'a inda lauyanta Ebun Olu a Adegno Ruwa wanda babban lauya ne mai matsayin san a Najeriya, ya ce ƙungiyar ta Sarab ta shigar da makamanciyar wannan ƙara tuntuni, inda ƙungiyar ta buƙaci kotun ta sa gwamnatin tarayya ta cika alkawarin da ta yi wa ASU tun a 2009. Lauyan ya bayyana cewa Sarab ta yanke shawarar shiga wannan shari'a ne saboda kada a raba hankalin kotu don kada a yi ta shari'o'i daban-daban kan abu ɗaya. Sai dai lauyan da ke kare gwamnatin tarayya Tijjani Gazali ya soki wannan buƙatar ta Serap inda ya ce saraf ta yi gaggawa kawo bukatar ta a yau sakamakon a yau litinin aka soma sauraron karar kuma ba a soma shari'a ga dangadan ba da har za a bijiro da wani sabon abu a nasa bangaren mai shari'a hamman bai ba kungiyar saraf fuska ba inda ya ce shari'a ba ta nuna ba tukunna da har za a ce za a mai ta wuri guda da wata can daban haka kuma alkalin ya ce yana sauraron karar ne a matsayinsa na alkali na wucin gashi inda ya ce nan gaba za a mika shari'a ɗungurungum zuwa ga wani alkali bayan nan ne mai shari'a hamman ya ɗage shari'a zuwa ranar juma'a sha 16 ga watan satumba biyu. kusan watanni bakwai kenan tun bayan da ƙungiyar malaman jami'u ta najeriya a asu ta tsindama yajin aikin sai ba ta gani kuma har zuwa yanzu ba a cimma matsaya ba tsakaninta da gwamnati duk kuwa da zama da aka yi ta yi fiye da sau shirin masaki yajin aikin dai ya durkusar da harkokin karatu a jami'an gwamnati tare da tilastawa ɗalibai zaman dirshan a gidajensu sai dai tuni wasu ɗaliban suka fara sana'o'in hannu domin ragewa kansu raɗaɗin rashin zuwa makaranta. Mustapha Musa Kaita, sashen Hausa na BBC daga Abuja a Najeriya. Yanzu kama ga Muhammad Abdu da labarin wasanni. An dage wasan Europa League da ya kamata Arsenal takar bakuncin PSV in Hoba rana Alhamis a filin wasa na Emirates. Hakan ya biyo bayan zaman makokin mutuwar sarauniya Elizabeth ta biyu. an yi haka ne domin za a samu karancin 'yan sanda da mutanen da za su gabatar da wasu ayyuka a ranar tuni dai uefa ta soke wasan champion league da ya kamata rangers ta karbi bakuncin Napoli, gobe talata ta mayar da shi zuwa ranar laraba rangers ta yi rashin nasara a gidan ajax da ciwo da babu ko daya makon jiya wasan farko a cikin rukuni ita kuwa napoli ta caskara liverpool hudu da daya a daya wasan rukunin sai a gobe talata ne za a ci gaba da wasannin champions league BBC kuma ta fahimci cewa za a buga wasan Zakarin turai tsakanin Chelsea da Red Bull Salzburg ranar Laraba kamar yadda aka tsara. Hukumar kwallon kafa ta turai ta ce ta gamsu cewar za a samar da dukkan jami'an tsaron da za a bukata filin wasan na Stamford Bridge. Mai tsaron bayan Liverpool Andy Robertson ba zai buga Champions League a gobe Talata a karawa da Ajax bayan jinya da yake yi. Ana sa ran dan wasan zai murmure cikin watan Oktoba kafin ya dawo fagen daga. Liverpool na fama da 'yan wasan da ke jinya da suka hada da Curtis John da Na'vi Keita da kuma Alex Oxlade Oxland Chamberlain. Kungiyar Wolverhampton ta kammala daukar tsohon dan kwallon Chelsea Diego Costa kan yarjejeniyar da za ta kare a ƙarshen kakar bana. Mai shekara 33 bai da wata kungiya da yake taka leda tun bayan barin Atletico Mineiro ta Brazil a watan Janairu. Costa wanda ya kusan buga wasa 200 a sana'ar taka leda ya lashe Premier League a Chelsea. Da cin wasu kofuna Atletico Madrid a kaka biyun da ya kungiyar Spaniya. To a gaida Muhammad Abdu Mamman Skifa da labaran wasanni, a kuma gaida Imam Sale wanda ya tsara shirin. Da kuma sauran abokan aiki ni awwal yau da na gabatar ke muku sallama daga nan sashen Hausa na BBC London.